الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام

kafin mu ce komai a cikin karatu na yau muna tunatar da yan uwa da kuma jan hankali da addini da kuma farin ciki duka a lokaci guda kasancewar yau ɗaya ga watan muharram sabuwar shekara hijira ta ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da takwas da shekarar da ta shuɗe jiya ta tafi ta tafi bi khairatiha wa sharratiha wani alkhairi da sharri da cikin wannan shekara sun yi shuɗe ya zama tarihi ya zama maka abun izina abin ya abin yi wa kanka alimi ko kuma yi wa kanka bishara da ne ka cika wannan shekara mu rayuwa ba halin da ba ko me kan yi ka rika ɗauka cewa wata rana ba kai ba ne? wani zai so a ce wannan karatu yau da ke an yi amma kuma babu shi la'alla babu shi da ransa la'alla babu shi da lafiyarsa ko ma ya ne dai haka duniyan take abu zai zo ya wuce mu ma wata rana babu ita haka ne kasan zai wuce ko zai wuce kuma akwai gaba gaban shi ne lahira wanda kowa zai je riski abin da ya aikata na rabbaka na bin dirsa sai inda za a ajiye mutum ya yi bayani don ta dan tilsula kadama abin yawan kiyama hatta yusala na arba akwai rayuwa a ciki rayuwar nan gaba ɗaya ko ne kake daga lokacin da aka so a rubuta maka a alhasratu sayyi'at daga lokacin ya kamata ka yi wa kanka izna sanin cewa duk wani abu da kake yi ana rubuta shi na alaikum la hasibin kiraman da alamuna masu tafalun ko me kake yi ana rubutawa yasa ma yawan kiyama dan aka baka littafin ka aka ce maka ne اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا karanta kai da kanka za ka yi kanka hijabi za ka tsira ko ba za ka tsira ba wanda bai hango tsira ba zai ce ma li hadha kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsa wanda ya ga alheri kuma ka ha umqa ustadiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin ba Allah ka sa mu lafiya saboda haka abun tambaya ne abun izina ne me ya kamata ka yi yayin da aka ce shekara ta kare sai ka yi aiki da faɗin magabata a kullum ka rika kanka hisabi kullum ka zo bacci sai ka zauna a bakin gadonka awwalan wa tuhasibu nafsaka fi a'malika yawmiyya yau ne nayi yi da zafi zuwa yanzu idan na yi alkhairi sai mu gode wa Allah da tashi na yi raka biyu shukran lillahi subhanahu wa ta'ala idan ban yi alheri ba kuma sai na yi rasa biyu taubatan ila su subhanahu wata ala, don ban sani ba daga baccin nan zan tashi ko wannan tashi ba Allah ya tawaffa al-anfusa ila mautiha wallati lam tamut ina nariha wa yumsiku allati kafa a al-maut baka sani ba kana cikin wayannan wa yubsiru al-ukhra ila ajalin musamma wannan a hannun Allah ne to haka rayuwa yadda za ka yi kullum sai ka yi sati sai ka yi wata wata ka yi shekara shekara yanzu zo shekara ba lallai ka iya hararo mai kai a baya ba amma dai ya kamata ta zama maka izina cewa yanzu tazmu ila al ka kara shekara in kara da shekara ɗari wannan ta ja to yanzu saura tasa'in da tara balle kuma zai wuya a cikin mu a yin ɗari a gaba to za ka yi a gaba ɗaya za ta tafi yanzu saura hu mai kashi shi a mata ko da haka abu ne da ya kamata mutum ya rika nagari yadda rayu wannan take sauri ba kawai mu zauna mai ta cewa kai ji kamar ta kamar yau aka kamar yau mala yi kaza a sha an dawo kamar yau aka yi kaza ga shi an kamar amma duka ba ma ɗaukan darasi abubuwan da suke ba mu darussa suna da yawa mafi kusanci shine wayoyin da muke hulɗa da su ba wanda bai da waya nan yau da za ka ce waya bai da waya a nan ba mai hannu domin ta zama rayuwa to in ka ce misali ka sa wa miliyan ka sa miliyan a wayarka kana kira kana kira kana kira wata nan kana yin kira za ke rimin wani ko nawa ka sa wata nan za ke ce mai wani to haka mala'ika yake samun kwanaki da ranakunka da ayyukanka wata ran kawai sai a ce masa rinan kafiyar amma ba ma ɗaukan izina ba ma ɗaukan darasi hakan bai zama mana darasi kawai rayuwar mu muke duba musamman idan muna da wasu abubuwa a gaban ka je ka ziyarci wani mai haji ya ganka ko kuma abokinka ya samu duniya ya mutu ah ina kwana ba ka ya kamata a wata rage ma haɗu don wani abu kai ka san haɗuwa a kai a yi sai lissafi yaushe ya yaushe ne a in ce wata ka amma ba ka auna ina da mutuwa ta ne a gurguje ta yi ba ka wannan kuma aiki wata kake ka biya wani ma ana biyan ka yau ka so sabon lissafi ana ka wannan ka so sabon lissafi dai كل خطوة aqrabu إلى al-akhirah ko da taku ne dab da lahira shekara na دمونا kuma sai mu بركة juna da murna mun shiga sabuwar shekara barka da shekara Allah sa Hafi zama mana izina cewa wasu ranaku sun shuɗe shekara ta shuɗe wani bai samu damar samun wannan ni'imar ba an bar shi da rai da lafiya dan ya riski wasu alkhairai da bai yi ba ya yi nadama wasu sharruka da ya gabatar ya nemi tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka addinin mu ya tsara mana wani abu da za mu tunkari sabuwar shekara da shi ba illa ne illa nadamar abin da ya wuce da kuma hasashen ne za mu yi na gaba na alkhairi manzo sallallahu alaihi ya koyar da mu kowane wata ya kare wani zai shiga ya addu'a sabon shigansa to haka shekara ita ma shekaran da wata ne zai kare wani ya kama ya je kai addu'ar shiga wannan wata Allahumma ahilla wa alaina bil amn wal iman wa salamatu wal islam rabbuna wa rabbuka Allah ya kulli mu khair wannan addu'o'in in kai ya kuma fatan Allah madaukakin sarki su sa su zama mana shekarun alkhairi Allah mu muna roƙon ka wannan shekara da ta sabuwa Allah ka sa mu so ta ta abubuwan da muka yi a baya nan kuskure Allah ka yafe mana wanda yake za mu tinkara a gaba Allah ka ba mu ikon yin yadda kake so rayuwa da muke samun kanmu a cikin kunci da damuwa ne yadda jarabawa ne Allah ka ba mu ikon cin jaraba ka ba mu ikon rungumar jarabawa komai ɗakin ta komai daɗin ta Allah ka yi mana muwafaka za mu koma cikin littafin mu ne albarka ya fi inda za mu tashi kan babin da malam ce باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها المباح فرارا منه وكراهة القدوم عليه باب بكينون كرهنشي كوكما حرمشي كوهني من سنني أشريعنشي wajen shiga garin da alwaba ya shiga alwaba annoba annoba duk da cewa bahaushe daga nan ya samu annoba duk larabci ne annoba shi bahaushe duk abu mai a abunsa larabci ne bi larabci ne duk wani abu da ka ji ba hausa ce alkaza to larabci ko da shi sai lajin aljihu aljaihu ne allo allahu ne albasa albasal ne almakashi almaksu ne alkaki alka'ak ne Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> to yanzu ka gane duk wani abu mai al'aba a haushi da hajji da alfasu saboda larabawa sun shigo garin hausa sai hanyar kasuwanci sun shaguɗi da su suna gaya musu wasu abubuwa da ba su da shi sai suke musu kwaskwari ma ya zama nasu kuma kwarewa ne ka iya ɗaukan yaren wani zama nasu ba hauke kwararren yare ne Allah ya samu dace. Annoba, annoba, damuwa, sa'un da sauransu duk wani ciwo da zai zama damuwa to an hana ka shiga firaran min dan kar ya sare ka wa alayhi kuma kar ka ce bari tinkare shi da Allah ka ji alkhairin da ke cikin annoba ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna alloba wani bala'i ne kuma wata musiba ce Allah yake hallaka al'umma da ita gaba daya amma sai zama al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya zama ke musu wani alheri da shi Allah ya kan kankara zunubai yawa daga cikin zunuban bayansa wannan wata falala ce ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to da ya zama alkhairi dan kankarewar zurbai to yayin da ka ji ya faru ba ka mun to kai ba a ba jarabawan kankarewar zunubanka ta wannan hanyar ba to karka je kuma kamar ciwo ne ya tabbata cewa Allah ya kan jarraba bawa da ciwo ya rika kankare masa zunubai har ya riski ubangiji subhanahu wa ta'ala wa laysa alayhi khafiya amma wannan bai sa ka ce Allah ba mu ciwo ko kuma kai kokarin zuwa ka tusa kanka ka zama mai ciwo dan ka samu wannan bananan a wannan wata kaddara ce Allah ya so ka sai maka ita mu ashaddun nasu bala'an al'amiya wanda aka fi so su aka fi ta wa jarabawa idan ka ga ciwo ya zo maka ya ki ya ki cinyewa to alamar Allah na son ka liman ka ta karewa su ka su ta kankarewa in fa ka yarda da kaddara wannan shi ne in ka yarda ka ci kaddara ka ci jarabawa Allah zai iya jaraba ka da abin da yake kankara zumbai ya kuma kara maka zumbai a kai zunubatun ba ba ba an jarabe ka da ciwo ka ci hakuri kullum kana kai damuwa kullum kana tunanin Allah ya tsare ka ya Allah zai mun haka dube ni ba ni ba a kyauta mun ba mutum nawa ne tsananin ciwo zai sa ya wasu maganganu sai ka ɗauka ya fita cikin hanyar. shi yana ga ya fi ƙarfin haka ko annabawan Allah akwai annabin da sai da aka jarrabe shi da ciwon da duk al'ummarsa sun gudu sun bashi da shi sai matarsa ita ta yi ta hakuri ta yi ta hakuri zama da shi har kuma Allah ya yaye wannan ciwon to annabin Allah wanda Allah yake so ba wanda Allah yake so a duniya bayan bayan wato wuce a daraja a mutane fiye da annaba inda a dan adam ne ba kamar annaba duk da su ma a cikin su wasu sun jo su tilka musul babbanna ba a wasu alaba saboda haka dai mu gane cewa jarabawa mai daɗi da wani daɗi duka Allah ya kan yi wa bawa ne ya gani in ya cancanci a so sai a ƙara kusanci shi to amma jarabawa ciwo kai hakuri ya kankare maka zubai wanda bai da shi kuma kare fatansa Allah ya sa mu dace malam ya bude mana wannan babi da ayoyi guda biyu aya na farko yace aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana da mada ya kawo wannan cewa eh, karka shiga garin da annoba ta je alamar annoba nan alamar mutuwa kuma duk inda kake mutuwar tana nan ko da kana cikin buruj mana gidaje mushayyada da aka yi su bango bango katanga katanga mana an yi maka an maka su kariya kariya wai kada wani ma ya samu isuwa ko kuma a yi maka bene bene ka hau ta kokoli kar ma a iso gare ka wani ya zo a lafiya shi da yana sama ba ta kowa sai yin gobe to ka rage wa malafi mawt durowa ne ba sai ya zo kasa ba yi ka hau sama ai ka rage ne zo wani abu ya ba shi ya yi inda kake ka yi shiri kawai ka tuna cewa zan mutu kawai kawai an baka labari ana hira wani ce ka wata ran ba ma da yanzu na ce ga wani halaye kai kai da yawa saboda ko an kawo ruwa to ko ina kuke Allah ce walau kuntum fi wujin khair kai gida kayi tambu kayi masu dani kayi sanda malakul maut zai su dado ya shiga ba wanda ya ce ana shi sai dai su gaji da jira can sai an leƙa a ƙasa wallahi ya tafi a shi ba aqrabu qissa ta annabi Sulaiman alaihi salam da ake ba da labari Allah alim bi sihatiha cewa ya sanya aljanu aiki shi yana tsaye yana jiran su su yi aikin su gama su rusa suna ga kamar kallon su yake aikin da yi ba da bai yaba ba su yi ya su yi su kai har suka gaji har ya rasu har sandar da su yake dogara da ita wai gara ya ce ce ci har ya cinye da ya cinye ne sai suka sai sandar da kare ne wani sai suka gane ya mutu akan ba da wannan isra'iliya su ba nan mutu a jiya amma dai da yake nuna maka yana nuna maka dai duk abin da kake yi ko duk wanda kake tsoron ko ya ma kariya ko ya ba katanga ko ya ana wani zuwa kunka bai isa dai ya tara malakul maut ba saboda haka ko ka gudu idan annoba ta zo ka gudu ka gudu kamar wajen ina tuna wani dalibi lokacin muna mai dubu yana an kantar da shi asibiti gadon da na abu aka rasu na dama aka rasu mai kallon da ya rasu ai kai wani ko an zo an neme shi a rasu da wani to kamar mu ne yanzu za ka ci soyayya ka da mutum da zai rasu a ce to wa zai kwana da gawan nan zai gana to ana mutum kuriya kai da mun kai ne a kai da ka kuma ne in wanda ba yana gurin ka yana tunanin wai zai jawo ka fita fita shi to ya ja ka ka tafi tare ne a ciki ko ya bar ka ne zaka kuma ba za ka shirya ba wallahi ba wanda zai mutuwa za ta zai ce ya shirya sai dai kawai a tafi Allah ya samu shi tafi saboda haka dai ko ina kake za ka tafi Allah ya samu tafi wa qala Allah ta'ala la tulqu bi aydikum ila jahannam Allah ya ce kar ku jefa kanku cikin halaka ma'ana duk abin da ka san akwai cuta akwai illa da zai maka kar ka aikata shi addini kullum yana jan mutane zuwa ga yadda za su tsira da ransu da lafiyarsu da komai da komai nasu da abin da ka san akwai alaka a ciki akwai illa a ciki akwai cutarwa karka wa kanka to an hana ka yi wa kanka za ka iya ma wani kenan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yi yuhibbu li nafsihi wa mafhumul mukhalafa fa hatta yakrahu li akhihi ma yakrahu na ciki kamar yadda za ka so dan uwanka akan kwaɗaitar da kai ka so dan uwanka abin da kake so kanka ba a nan ba haka da ka ƙi masan ba don me don galibi dama a son ake isa a son mutum yake fifita kansa ba a ƙi ba dama annoba za ta zuwa ce da ta same ka da ta same ku ba ki a gara ta same ku amma alheri fa ki a gara ya san ba wai da arziki a garin wasu a garin ba a a gidan a a a nawa ya samu ne malam ya ba mu hadisai guda biyu a cikin watan bari mai albarka hadisi na farko an yi عباس رضي الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بالفرد لقيه وراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لي عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ينتفع عني ثم قال ادع لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع للناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة أليس إن رعيت الخطبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله تعالى عمر وانصرف متفق عليه والعدوى جانب الوادي wannan نعم. حديث da hadisin da أسامة gabanta kusan حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها fala ta kuma nuna muttafaqun alayh saboda haka wannan hadisan guda biyu abu ɗaya suke koyarwa hadisi na farko hadisu abdullahi bin abbas radiyallahu anhu صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن وكما هو ابن الخطاب رضي الله عنه سنفت عبد الله بن عباس أتفير أتارد الشيء أبي عمر بن الخطاب sun fita ila sha. wasu malamai suka ce ne ajin fashe mai wasu kuma suka ce a wata tafiyar ce ne daban hatta idan kana bi sama suka isa wani gari da ake ce masa sama laqiyahu rawar ajnad abu bai ibn al wa ashabuhu sai shugabannin rundunar yaƙi da aka tura su wakilci kowane gari daga cikin garuruwan sha su ne garuruwa biyar falastin da urdun da dimash da hims da nazmin kowanne akwai amir a wannan garin amma shugabansu gaba ɗaya shine abu ubaida da bin jaba suka zo taron umar ibn khattab domin sun ji tahowansa fa akhbaruhu anna al-waba qad waqa'a bi sham kace to akwai fa annoba da ta afku a garin sham shi ta kuma annoba ciwo ne am ya shafi kuraje ne a ya shafi ciwo ne a ciki ya shafi kwanara ya shafi amai da gudawa ya shafi kowane irin ciwo ciwo ne da ya zama am yana game mutane yana gama kowa da kowa saboda haka tun da ya zo yana gari yana ciye ci wannan ya ci wannan ya ci wannan gida ya ci wannan gida mai abin yi za ka shigo za mu bari ka shigo ka samu wannan jarabawa ko kuma a'a ya za a yi qala ibn abbas wanda shi yana tare da umar ibn khattab a wannan tafiya fa qala li umar ud'u li al-muhajirin al-awwalin sai to a tara masa al-muhajirun al-awwalin ma'ana wanda suka yi hijira na farko farko ma'ana kenan wanda karfin imaninsu ya kai su bar dukiyarsu da 'ya'yansu da gidajensu da komai nasu kirarar bin ilimi a kira su saboda haka an kira su fa da'awtu abdullahi bin abbas yake na kira su sharahu sai sai da ya buka yin shawara gashi amirul mu'minin a wannan lokaci yana da daman ya ce abin da na ga dama za a yi amma sai ya kira su don ya nemi shawarar wannan yana nuna a shi don kana shugaba ba ka fun kowa ban kira da hangen nesa a cikin mabiyanka a wanda zai faɗi abin da ya fi naka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kansa in dai ba wa'ayi ba yakan nemi shawara wani lokaci ma ne wani abun sabai za su ya rasulullah wannan wa'ayi ne ko ku ra'ayinka ne in yake musu a ba wa'ayi bane za su zo ba muna ga wannan ba shi bane ne kuma zai iya sauka daga ra'ayin nashi ya bi nasu kuma a samu nasara ke kaga wato istibdadiya ka mamaye komai don kana shugaba wahal da kai kai Allah da kansa shi ya tsara mana fatsarin mulki ka dubi Allah shi ne qadirun ala kulli fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'al amma sai yayi mala'iku wani ya cire rai wani ya lura da ruwa wani ya lura da hatsi wani ya lura da kaza kai kanka ma da mai lura da kai kuma duk Allah zai iya wannan ba amma sai ya sassaka wai dan dan adam ya koya amma ana ba wani mulki sai ya hayi mana sai mun yi ya kuwa sai abubuwa su ta jagulewa su ta lalacewa shi ne tunda yana zaune tsari ganin da yake komai tafiya yake daidai ba kuma wanda yake sai haka sai Allah Allah madaukakin sarki ya samu da shi saboda haka sai da Umar ya nemo an kira su ya nemi shawarar su wa akhbarahum anna al-waba qad waqa'a li sha to labari fa ya zo mu an turo wa wakili daga sha ya zo ya gaya mun cewa waba ta sauka a sha me kuke da za a yi me ra'ayi fa ikhtalafu kuma sai suka yi sabani shi ka ga sabai suna tafawa suna ra'ayi na tafawa amma ba za ka taba ji suna zagin juna ba ba za ka taba ji kuma suna hankalar juna ba domin me hajjafinsu ɗaya ne mu wani lokaci galibi a su ne suke saɓani ko da mun faɗa da baki mu kaza ne aikin mu zai nuna mu da wani sun yi saɓani fa ƙara ba'dun kharajta li amrin wa la nara an tarji'a an tunda fa yi niyya kafin karo wani muhimmin aiki to karka ja da ba kawai a tafi komai ta kwanje ma kwanje Allah na tare da mu wannan ya tawakkali ke a shiga zuwa wa qala ba'dhum ma'aka baqiyatun nas wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka mu ba muna ga ga sauran jama'a wanda sun kuna can ga kuma sahabbai yanin sahabban da suke nan sun kuna can karfa ayi ba wan ba kani da ba su muna da kai bai dace ba wala nara an tuhimahum ala hadha al-waba karka shiga cikin wannan damuwa to sai da Umar an raba masa tunani bai nutsu ba fa qala yartafi'u anni to ke na ji ra'ayi karka dauka koran ke yi a je na ji ra'ayi ثم قال ادعوا لي الانصار وكلاه الانصار متى مدينه wanda su suna ganin su ne aka koro annabi daga makka suka karbe shi suka tarairaye shi addini ya ɗaukaka da su suna ganin su ma wasu ne saboda haka bai bar su a baya ba an kira su fada amsu fastasharu ya nemi shawarar su suma fasalaku sabilan muhajirin kuma sai suka bi wancan hanyar suka saba da suka yi sabani wa salafu ka ilafi sun yi sabani irin nasu fa qala irtafi'u anni kuma ku tashi ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح كيف أنيو من دتيجو ولا دتيجو هو دتاوا daga cikin dattawan ƙwaishawa wanda an yi fatu makka da su a nemo su na kira su falam ya talib min umar su da suka zo ra'ayinsu ya tafi ɗaya wannan duka din neman shawara ne don mu gane hakikalin fadin Allah subhanahu wa ta'ala game da muminai wa amruhum shura bainahum muminai kullum suka tashi yin abu shawara ne annabi da kansa an ce wa shawirhum fil amr Muka tashi yin abu ne mu shawara musamman in dai wahayi bai zo ya yanke magana ba wahayi ya zo ya yanke to ba wani abu ne sauran kuma sai sami ina wa a kwana sai aiki kawai su ba su yi saɓani ba me ra'ayinsu su kuma fa qalu nara an tarji'a bin nar mu muna ga a koma kaga na farko akwai jattaku a tare da sannan ga ra'ayinsu kuma duk sanda kaman ba haushe ne ce duk abin da babba ya hango to yaro ba komi girmansa ba ba zai iya hango shi ba. domin shi yana ji da shababiyarsa da shaja'arsa komai a yi kawai shi kuma babba yana hango mai aƙiban yin an yi ne zai dawo ya za a je a dawo saboda haka suka ce karkace wala tuqdimuhum ala hadha alwaba karkace ka shiga wannan annoba fa da ja umar nan take umar ya mutu ya hada ra'ayin wanda suka ce kar aje minan minal muhajirin da wanda kar aje minan minal ansar ga kuma ra'ayin da ta ya kara masa girma shikenan an samu witiri witirin kuma ya fi karkata zuwa kar to da ka sai ya shela inni musbihun ala zahar ni fa zan wayi gari akan ta ala zahari dabba kenan zan wayi gari akan dabba ta akan bayan dabba ta an gaji ce ana nufin abun hawa fa asbihu alayhi kuma kowa ya hau wala kowa ya hau naki kowa a yi shirin koma hakiya fa qala abu ubaida ibn al-jarrah amir hadhihi al-umma abu ubaida amiru ibn al-jarrah wanda mun san tarihinsa yana daga cikin waɗanda shi ne ma sanadin saukan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah walau kanu aba mu an je yaki babanta neman wanda yake gaba ne shi kuma ya san haka kuma ya kuwa man karfi da nishadi a lokacin ya san an sun yi gaba da gaba da baban zai gama amma tausayin babanta ko babanta zan yi tausayin ubuwa a larabci ne akwai ubuwa ko a hausa ba me za ki ubantaka babantaka babanta ko mai faɗa kawai almun da ka gari to wannan tausayin yana da bi gama su faruwa amma da ya fahimci in ya yi sake baban zai gama shi kawai sai ya tunkare shi ko ya gama shi nan ta ji aya ta sauka ba za ka Allah ya ce baya yiwa da wanda suke imani da Allah da manzon ka ta suna yi ka kaunar su da soyayyar su da wanda ya saba wa Allah ko da iyayen su walau kanu aba'u au abna'u aw ikhwanu aw ashiratu ulaika kataba fi qulubihim iman wannan su ne masu karfin imani Allah ta ba mu karfin imani sai yana daga cikin aminan wannan al'umma kuma annabi sahibu fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam annabi yakan kira shi ya gaya masa wasu asrar na muhimmai suna yin munafukai wani abu da zai faru wani kaza wani kaza duk annabi yakan gaya masa amma fa ba wani abu na wahayi a koye wa abu bai da shi kadai ba don karka ka dauka annabi yakan da wani wahayi ya koye shi har ya koma ga Allah wasu ba ba a don aka samu wasu su ɗauka cewa annabi yakan zo musu da sako ma ne Allah ya sauka to an kira Abu Ubaida yana cikin manya dattawa wanda sun dade a musulunci su ma sai yake gaya wa Umar bin Khattab kamar kamar yana masa fada ko kamar yana kwabansa yace a firaran min qadarillah yanzu zaka gudu kenan bi qadarin qadarillah wannan a kaddara ta zo kuwa ba za ka guje mata a nan ne wasu malamai suke cewa in har za ka yi wa shugaba magana a kan wani kuskurensa a idansa ba laifi saɓanin baya nan ka yi ta faɗa mutum nawa ne za su zauna a majalisinsu banda za yi shugaba ba abin da suke wanda kuma zan zancen ba zai gyara shugaban ba bai ma san yana yi ba ga zunubai kana yi ba قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة إذن عمر شما يكن دين أبو عبيدة كان جرمانتا كان درجة تكسينتا عبي إذن إنا ما باقي كما ظلنا مغانا با إنا ما ولن كري مقوى يا سنسي إلا عمر ya san me ake nufi da ina ma yanzu a ga aiki da gama ba amma wannan ga ta tijo ga sanin ya kamata ga girma cikin sa wa kana umar yakrahu khilafa sai na umar bai san saba wa abu bai sai ya faɗi magana da ya kan dora ta a mizani sai ce to na'am nafiru min qadari la ila qadari la yace eh za mu gudu ne daga kaddara zuwa wata kaddara wata kaddara ne zuwa wata ɗari duk kaddara ne mutum ne ya yi laifi aka kawo shi wajen sai na wa sai ya nuna cewa laifin nan fa bai yi ba sai da Allah ya jarrabe shi da yi sai na wa yake uwa ba ba za mu yanke ma hannu ba sai da Allah ya jarrabe mu da yanke ma saboda haka in kaddara ta sa ka yi ba to kaddara ta ce a yanke ma yadda ka hakura kai za ta ya kuri ne yanke ma wannan usulub ne na sayyidina Umar ne yana da abubuwa da dama masu ban sha'awa a shari'a an samu malamai da suka tattara su a wani littafi da suke ce masa al fi ahdihima na littafin yana da wasu hukunce hukunce da wasu zaka da wasu firasa irin na sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma mun sani annabi da kansa yakan ce لكل أمة محدثون kowace al'umma suna da masu wato wani irin kaifin basira da kuma faɗar magana tamkar wa'ayi yau kana fi ummati la kana umar inda za su kasance al'umma ta to da zai zama sayyidina umar yace a ra'aita law kana laka sai ba misali ya buga misali koyi da Allah da manzon wajen ba da misali Allah ya kan bamu misalai a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam kan bada misalai don a misalan ake gano wasu abubuwa malaman tarbiyya ba suke cewa bil amsilati tastabiqul maqal wai da misalai ne maganganu suke fitowa fili sai ba da misali wa tilkal amsalu nadribuha wa ma yaqiluha illa al-alimun saboda haka ashe misalai aka baka misali ake ba da yake saukar izina da yake ce masa da kana da raƙuma fahawa siyan lagun udwatan suka fada wani daji dajin kuma sai ya samu jarabawa dajin gefensa ya kan fitar da ciyayi da ƙayoyin da raƙuma za su iya ci su sai gefen kuma sai ya zama wato jigawa ne baya yin yin ice ba baya yin ciyayi baya yin komai a bushe yake da ka shiga wajen ihdahu ma khaffa wal ukhra jaffa yace ɗaya gefen yana yin ciyayi ɗaya gefen kuma baya yi alkhaffu mai yin ciyayi mai yin abincin dabbobi da za su fita wal jaffu kuma bushashe ba komai alaita in ra'aita al-khaffa ra'aita bi qadari la kana ga idan ka kai su gunda zai yi ciyayin suka ci suka koshi wannan ba kaddara bane wa in ra'aita al-jazba ra'aita bi qadari la da za ka juya ma wancan baya ka ki zuwa gun shi ma ba kaddara ba ne yasa ka ki zuwa saboda haka idan abu biyu suka zo ɗaya mai daɗi ɗaya mara daɗi ka guje wa mara daɗin ka je mai daɗi kaddara kaddara ta sa ka gudu kaddara kuma ta sa ka yi قال فجاء عبد الرحمن بن عوف ana cikin wannan kirjiya kuma sai ga nasi ya zo kaga duk wannan abun fa da yake faruwa me yake nuna mana ba ba wani lafi ba a cikin sabai ba wanda ya sani duk taron sunan da kai komo da ake yi yau da an samu nafsi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli yake nan gaba wannan me yake nuna mana ga sahabban a tare kuma wanda sun yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ta zo har suna ta sabani ba wanda ya san wani hadisi ina da kuma kai yanzu shekaru dubu da wani abu a yanko mata wani hadisi zai kace dan baka san shi ba ne ko babu shi mutum nawa za a gaya mai hadisi zai ce wani shi dan ne san shi ba karya ne kawai wannan ƙarya ne me karyar ya ban san shi ba Ko kai wa kuma a lokacin da za a takura shi nawa za ka ba mu hadisan annabi ba zai ba ka kuma ba wannan ka ga ba wani abu ya kai shi ga haka sai mai sai girman kai da kin yadda da gaskiya Allah ya kare mu saboda haka ilimi shumin abu ne kana daukar sa wani ɗalibin da ka koyar mutum nawa aka haifa inda wayo ne da shekaru iyayensu ba su yi ilimin ba suka yi me yasa baban bai ce ni na yi ka ba ba zan koya daga gunka ba sai ya zauna ka ba shi ne sai ya zauna ka amfani a majalisa na yanzu akwai iyayenmu me ya kawo su jan mu suka ru dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran kansa da haka kar ka tsaya girman kai an gaya ma sakon annabi sallallahu alaihi wasallam babban abu shine wanda ya gaya ma din baka rusu da shi ba sai ka kiyaye sakon ka je ka tambaya abu wanda ka rusu da shi in ja kun fasi kun na bane to ta kashe su ina ka rasu da bai baka labarin ba to dau labarin kuma ka je inda za a wanke ma a warware mata. maka sahaba bi suna cikin wannan ba sai ga wannan sahabi radiyallahu anhu abdurrahman bin auf kuma wani abun mamaki shi wannan sahabin fa dan kasuwa ne shagala ma yake da kasuwanci amma ga shi ya kiyaye hadisan da wasu kullum a zaune suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba ko ba su ji ba ko ba su samu ba yana zuwa ya samu ana wannan sai ce mai wa kana mujazzayiban fi ba'd hajati shi ba ne ya ji wata bukatun sa da Allah yana ga wannan tafiyar amma dai ya je wani abu daban ba ya nan san da wannan matsalolin suke da shi fa qala indi min hadha ilman ce a to ba ka kula mana ina da ilimi a wannan ashe ba in ka san abu ka ce ka sani wa amma bi ni'mati rabbika hadith kamar yadda Abdullahi bin Abbas da aka ce آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يجي فسلوني وأنا من الراسخين في العلم ولا فرق يجي كتنبيه وكتنبيه ina cikin rafi muna da yin ba alfahari ba nabi da kansa ya kance ana afsahul arab wala ba ashe in ka san abu ka faɗe shi da haddusan min ni'ima amma wajen faɗan ba a gane da haddusan min ni'ima ne don ka faɗa abu kana izza kana jin kai wani ne kuma an janje ka kace wa amma bi ni'ima ta rabbi ta ba a karina ta nuna ga ba haka ba kalilan kan ta nuna akwai tawaliwa ce Allah ya sa mu dace to me ilimin da ya zo da shi sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi kun ji labarin sami'tum sami'tum bihi bi me annoba abinda ake jayayya akai a je a shiga ko a juye baya har abu rubai da yake cewa firara min qadarillah yace ko kun ji labari wala ta a an kuje. wa in waqa'a bi ardin wa antum biha in ko ya faru a garin da kuna ciki Wala fala takhruju kawta firaran min da ku guje mata me yasa aka hana a fita domin kana ciki kuma jarabawa ta zo masa mumini kullum idan jarabawa ta zo mata sallamawa yi ya yadda min kuma Allah zai yayi mata sannan zai yiwu baka sani ba wani jimfuma daga cikin jarasim na wannan ciwon ina ya shige ka fitan ka zuwa cikin wasu la'alla kuma sai ka yada musu sai zama abun ya yi ta yaduwa wuri-wuri har al'umma ta kare kuma ba hikimar shari'a bane ta karar da al'umma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kar ya halaka al'ummar sa gaba daya kamar yadda ya taba halaka wasu al'umma da suka gabata Allah ce an amsa ba amma ba haka ba ai mun yi abu abu daya da wasu suka yi aka halaka su domin muna mun tara su kashi kashi ana ta yi Allah ya kiyaye wannan shine sako da abdurrahman bin auf ya zo da shi فحمد الله تعالى عمر daga nan sai da ya gode wa Allah da ya yi ne da ya datar da shi a abun da ya dage sai ya yi kuma Umar ya sha faɗan abu aya ma ta sauka ta dace da wannan abu ana aikin haji ana ɗawafi ba a sallah bayan dawafi a makamu ibrahim shi da kanta ya kalli wajen ya yi sha'awa yake ce ma annabi ya rasulullah law ittakhadna maqama ibrahim musalla ina ma mun gama tawafi za mu rika yin sallah a bayan maqamu ibrahim ba a jima ba Allah ya ce wattakhidu min maqami ibrahim musalla ya dubi gidan mai manzo sallallahu alaihi wasallam kowa na shiga ka ni ba ya rasu a shigar kowa gidanka nan bai mun ba ina ma a mutane hijabi a mutu fita daina shiga cikin iyalinka yan take ayar hijabi ta sauka yana da abubuwa da yawa waɗanda ya kan faɗe su a ra'ayin ke ce ina ma a yi kaza ni ina da kaza ne sai kuma Allah ya karfafa wannan ra'ayi ba wannan falala ce amma yau wani ya ce lalle ne Allah kiyaye wani zai iya mulmula a shar ya wasa yin nawa yana ga ibada ma yake daɗi yake yi sun sha faɗa shi ta Allah mai jarabawa duk a duniya gari da zama ƙashin bai da haske wanda wata biyar su wujuhu to shi ki wanda tun a duniya Allah ya zo da ya ce uduwatan ya ce ma'anar ubuwa, a yi jani wadi gefen daji gefen inda ya kamata a yi kiwo hadisin usama ibn zai wanda mun san waye usama ana mai kira shi da hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah shi masoyi ne wanda ne annabi da kansa yana son sa ala san babansa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya mana wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza sami'tum ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha idan kuka ji labari game da ta'un kaga kenan anan yana nuna maka ta'un shine alwaba shine annauba shine da yana da sunaye da dama شيخ الزمين رحمه الله تعالى يكتب والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله قال بعض اهل العلم انه نوع خاص من الوباء وانه عباره عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الانسان وتجري جريان السيف حتى تقضي عليه وقيل ان الطاعون وخز في البطن يصيب الانسان فيموت وقيل إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيرها وهذا أقرب domin haka ya ce ya ce ba'un wani ciwo ne wa ba'un fattak mai kata-kata daga garkuwar jikin dan adam ya ce allah kiyaye wasu malamai kuma suka ce nau'i ne na musamman daga cikin nau'ukan ciwuka ya shafi ciwuka na kuraje ka ga jiki yana faffashewa kamar kamar wani irin ciwo za mu shi kamar kazuwa kamar kuma me tautau kamar me to kuturta ya ce kuturta tana yi riwaya ne bana ba almuhim ciwuka ne da za a ga jikin mutum yana faffashewa tusibu insan wa tajri jarayan sai tana gudu kamar yadda ruwa yake gudu a jiki ma'ana tana mamaye jiki yanzu yanzu a jiki wasu kuma suka ji a tsawon wani ciwo ne a ciki ba a ganin sa a jiki a ciki yake zai iya samun ka a ciki ya kulle ma ciki ka tafi wasu kuma suka ce suna ne da ya shafi duk wani ciwo mai yaduwa musulmi ma yake wannan shine akra kamar kwalara amai da gudawa ka ji amai da gudawa a gari ana yi ka nemi gudu an kana ciki a kuɗi kawai sai ta zo ta tsallake ka ta samu wani in ko ba ka ciki karkace ko cin karin sun kai ka ji ana kwada to karkace kuma kwalara ya ka iya shafi anguwa wani lokaci ba ma garin bane duka a anguwa ce wani zama sun ne na mutane ko wanka ne abun sai ka dan yi hakuri wane gidan nan duk ana gwada nan gidan nan gidan nan gidan ko ana kodo shi ma nau'i ne na annoba ka ga wannan ya kama wannan ya wani kuna haɗa ido da wani sai ka zo wajen ɗaiɗai shi kenan to ka ji akwai sai ka ɗan ja da ba don karta wada shi saboda haka dai mun gane ta'un shi ma nau'i ne na ciwo wanda yakan iya samun mutum idan ya same shi ka ji labari to kar ka shiga in kuma kana ciki to ka yi haƙuri da me da musibar da ta shafi mutane in ka yi haƙuri lallai za ka samu ladan hakuri mai girma a wajen allah subhanahu wa ta'ala a wannan babi shekku zamin rahimahullah ta'ala ya ciro mana wasu fa'idodi masu yawa wanda sun kai kusan goma wanda ba na jin lokaci zai ba mu dama mu karanta su amma an kana da riyadu salihin sharhin usaini ka koma ka karanta su ya lissafo su sun kai kusan guda tara ko goma wani ka karanta su za ka amfana insha Allah ta'ala muna roƙon Allah cikin sarki ya ba mu dacewa abin da muke mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muke na kuskure Allah ka yafe mana wa asibi da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada cikin abubuwan da muke gudanar ba. sa muna yi su da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama cewa kuke tallana ra'ayi sai wani ɗalibi da yake zuwa wannan majalisi mu, Allah ya jarabe shi da ciwo za a masa aiki yana buƙatar addu'ar mu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya wanda ya ce yaƙi idan ana yaƙi a gari shi ma zai iya zama annoba a wannan ba annoba ba ne yaƙi yin yaƙi don ku kokari za su yi duka da kan kokari za su yi ku shirya waɗanda za su tunkaye shi ba ku gudu ba saboda haka baya cin annoba ya ce yana aiki a garin da annoba ta zo kuma ba garin su bai zuwa yake dawo misali sai annoban ta sauko zai iya zuwa yana da kyau ya aika da sako ne cikin gaggawa zuwa ga shugabanninsa na wannan garin za su iya ɗauka masa excuse game da irin wannan bala'in da ya taso amma wai dan yana aiki ya karya kuma dokar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan bai dace ba Allah ya sa mu Allah muna da kuma ka yassare mana rayuwa ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka sa abubuwan da muke yi na addini mu doge a kai mutuwa ta zama da muna masu yin sa Allah ka ba mu ikon yi domin ka wannan kasa ta mu Allah ka kara zauna mana da ita lafiya mai san mu da makirci yake shirya shi dare da rana Allah ka fi mu kanin sa kai mana maganin mu da alkhairi Allah ka ƙara kusantar mana da shi shugabanni da ta bamu Allah ka ɗora su akan daidai abin da zai amfani al'umma Allah ka nusar da su shi abin da zai cutar da al'umma Allah kar ka ba su dama Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين